A fakaice dai manyan jam'iyyun Najeriya sun fara kamfen ɗin 2019 inda ita kuma hukumar zaɓe ke cewa ta ɗau matakan hana duk wani maguɗi. Jami'in labarun hukumar zaben Aliyu Bello ya yi wannan shimfiɗa. cewan wannan hukumar zaɓen dai ta dukufa a kan ta samar wa 'yan Najeriya nagartacce, amintacce kuma karɓaɓɓen zaben 2019. Don haka babban kira da hukumar zaɓe ke yi shine jama'a ta ci gaba da bata goyon baya na farko kamar yadda ake shirin bada kati na jefa ƙuri'a ɗin nan wanda bai yi bai je shi. Jam'iyyar APC mai mulki ta yi watsi da zargin da PDP ta yi cewa akwai shirin murɗe zaben na 2019. PDP dai har ma ta buƙaci sa bakin hukumomin ƙasa da ƙasa kan fargabar. Shugaban aikin tsare ƙuri'a na Buhari, Kailani Muhammad ya ce tamkar PDP ta ankarar da su ne. Ko da za a zin kadiri da ko kuma ko da za a yi amfani da electronic voting system ɗin irin na su America da sauransu. Ba zai yiwu a ce ba sa ido ba daga inda ake jefawa sai an sa ido an tabbatar cewa shin waɗanda suka je za su yi zaben su ne kaga dole ne a kasa wajen ba zai yiwu kawai mutum a zo kawai an ga mutane sun yi layi ba a tantance su ba to dole a sa ido kuma an tantance mutum ya zo da voters card na bugi ai dole za a gane kaga mun fara aikin mu daga wajen na za mu tabbatar ma an tura ne da electronics din wajen collection center kuma mu bi mu tabbatar cewa abin da aka yi polling unit shine aka kai collection center kuma shine INEC ta zo ta yi announcing. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusufu Kura ya ce za su ɗau matakan hana duk wani nau'i na magudi. Saboda haka tun da APC ta nuna in dai har ba wani abu ta taka ba take ganin za ta yi wani abu wanda yanzu ba lokaci ne da za mu faɗi cewa ta shirya kaza ta shirya kaza ta shirya kaza ba kuma muna kiranta muna roƙonta da ta yi abin da jam'iyyar PDP ta yi ta gudanar da zaɓe mafi inganci a tarihin Najeriya wanda duk duniya ta yadda da shi ta amince da shi ita ma apc in har da gaske take irin wannan zaben za ta yi ba ta yi irin zaben da ake yi yanzu na gwamnoni na cike gurabu da muke ganin cewa akwai kurakurai da magudi da rashin kirki abin da hukumar zaɓe take yi ba wannan shine abin da yasa pdp take jan hankalin 'yan najeriya da kuma ita kanta apc cewa kada ki kuskura ki jefa wannan tsari a cikin garari magudin zaɓe a najeriya an gama shi tunda har aka kada mu zaɓe muka yadda muka miƙa mulki to yanzu babu babu wata jam'iyya babu wani shugaban ƙasa ko shi wane ne da zai zo yi magudin zaɓe a zauna lafiya a Najeriya. Gabanin nasararsa a zaben 2015 shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya je kotu da PDP sau uku tun 2003 inda da ya lashe zaɓe a karo na farko ya ce kuri'ar mutane ta yi aiki. Ba mamaki amincewa da shan kaye ya hana tsohon shugaba Jonathan kalubalantar zaben a kotu. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.